muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nemar Allah da yadda da kaddara wasa ya ƙara da mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salo Ramma, Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan mu'assasul islah gwatan dutse noro turum a dan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na goma sha bakwai a wannan shekara kuma tafsirinmu na goma sha bakwai a wannan sura mai albarka suratul an'am Allah ta'ala muke roƙo ya karba abin da ya gabata na aiki Allah muke roƙo ya gafarta mana ya sa dukan mu yan aljannan!" gabaninmu ci gaba da tafsirin zan yi amfani da wannan dama in yi addu'a ta musamman ga ubanmu kuma uban ƙasa sannan jagoranmu kuma sarkinmu mai martaba sarkin zazzau ambasado ahmad nuhu bamalli wanda akwai ƙauna a tsakaninmu da shi ni dai na san yana ƙauna ta kuma ni ina ƙaunarsa kuma na tabbatar da mai martaba yana ƙaunar mu'assasa kuma mu'assasa tana ƙaunar mai martaba kamar yadda mutanen mu'assasa da masu alaƙa da mu'assasa suke ƙaunarsa bara mai martaba ya kawo mana ziyara wannan guri mun zauna da shi mun shafa kusan awa biyu muna tare da mai martaba ya saurari tafsiri kuma yi mana jawabai na ubantaka wannan ba za mu manta da shi ba a kundin tarihin mu'assasa gabanin nan mun taba ɗiban ɗalibai muka kai su gurin mai martaba ya girmama mu ya ba mu kyaututtuka cikin kyaututtukan da ya ba mu ya ba mu kyautar keken ɗinki guda goma kuma ya ba mu kuɗi rabin miliyan Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi kyaututtukan nan da ya ba mu su dai kekuna jiya bayan magariba na kyautar da ta ƙarshe jiya bayan magariba muka ba da kyautar guda ɗaya duka mun kalli waɗanda suka cancanta a cikin ɗalibai mun ba su Allah ya saka mai martaba da alkhairi yau kuma ya aiko mana da saƙo ya aiko mana da shinkafa buhu goma muna gurbin Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya tsare mana shi Allah ya kare mana shi Allah ya haɗa shi da alkhairin duniya ya haɗa shi da alkhairin lahira muna roƙon Allah ya sa mai martaba ya shiga cikin shugabanni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum manzo Allah yace mafi alkhairin shugabanninku sune waɗanda kuke son su suke son kuke musu addu'a suke muku addu'a to muna roƙon Allah ya sa mai martaba ya zama cikin jerin gwanan mafi alkhairin shugabanni na cikin wannan al'umma mai martaba muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka da gidan aljanna duk wanda ya san fada fada kai mata ake wanda ya ce ɗabi'ar fada amma shi mai martaba shi yake bayarwa kuma ba sai ka je yake baka ba kana gidanka zai tuna da kai ya ce a kai mawa na kaza to daman kowa ya sani nan muna yin ifa kuma kullum wallahi abinci baya isa jiya da daddare sai na ce yan mutsumutsun nan duk sai haƙuri su fita a bar manya yanzu shinkafa ta zo Allah ya kawo da cefani Allah ya fata mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ka haɗa mu da shi a cikin jannatin na'im abu na biyu tun farkon ramadana muke ambata cewa akwai dakin a gaban mu. wanda yake da bukatar rodi na musamman kuma wannan rodin kala-kala akwai 16 akwai 8 akwai 10 akwai 20 da sauransu to dan abin da muka tara da abin da muke da shi a ƙasa mun sai rodi 16 yanzu za ku ga an fara aiki a cikin aikin da za mu yi na zuba rodin kashi biyar to yanzu mun sai ɗaya da ɗan wani abu to muna roƙon duk wanda ya bada koda kwandala ne Allah ya sa ya ganta a gidan aljanna waɗanda suke so su bayar Allah bai ba su ikon bayarwa ba Allah ya ba su ikon su bayar har yanzu kofa a buɗe take kamar yadda muka ambata aiki ne jajajur a gaban mu to amma dai aikin Allah ne kuma Allah zai karasa da haka duk wanda yake da halin sanya gudunmuwa zai iya sawa a bankin mu na Jaiz Bank mai namba kamar haka 00 double one twenty seventeen fourteen sufuli sufuli ɗaya ɗaya biyu sufuli ɗaya bakwai ɗaya uku zan maimaita double zero double one twenty seventeen fourteen jaiz bank al-islah foundation for social development Allah ta'ala ka sa ni tarayya aikin alkhairi Allah ta'ala ka sa mu ga amfanin alkhairi Allah ka sa mu shuka alkhairi Allah ka sa mu bar alkhairi Allah ka sa alkhairi ya bi mu ramma. ina muka kwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا صم ونحن في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يجعله على صراط مستقيم نعم Thank you. a waɗannan ayoyi masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana gayar jahilcin kafirai bayan Allah ta'ala ya ambata mana duk da kafircin da kafirai suke yi idan fa bala'i ya zo ba sa neman wanda suka bauta muwa madadin Allah wurin Allah suke komawa shi sa har mushriki har kafiri ya san babu mai kiyaye shi sai Allah babu mai rangwanta mai sai Allah babu mai kare shi sai Allah to shine Allah ta'ala yake bayyana wautar waɗanda suka yi shirka Allah ta'ala yake kul gaya musu na'am akwai aya ɗaya kul ara yake min atakum azabullah na'am to Allah ta'ala yake cewa wallazina kazzabu bi ayatina wadannan da suka ƙaryata ayoyinmu kunna mafanka summun wa bukmun fi dhulumat may yasha illahu yudlil wa may yasha yaj'aluhu ala siratin mustaqim Allah ta'ala yake wallazina kazzabu bi ayatina wadannan da suka ƙaryata ayoyinmu summun wa bukmun fi dhulumat summun kurame ne wa bukmun kuma fi wato bebaye ne fi zulumati suna cikin duhu a innal mukazzibina bi hujjatillahi wa adillatihi lalle waɗanda suke ƙaryata hujjojin Allah da dalilan Allah summun wa bukmun la yasma'una al-haqqa ba sa iya jin gaskiya wa hukmun wala yantiquna bihi ko ba sa iya faɗin gaskiya wa hum fi zulumatil kufri su suna cikin duhun kafirci la yubsiruna ba sa iya ganin gaskiya fala ya'tabiruna ba sa hankaltuwa wala yahtaduna ballantana su shiryu kun san ajiya mun karanta ayoyin da suke cewa wato masu sauraron wa'azi kala biyu ne akwai mai zuwa da farar zuciya ya ji mai Allah ya ce ya yi aiki da shi akwai wanda shi zuciyar shi a rufe take kwata-kwata zuciyarsa a rufe take ba ma ya jin gaskiya ballantana ya fahimci gaskiya ballantana ya yi aiki da gaskiya to shine Allah ya ce na kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu summun kurame ne ba sa ji wa bukmun bebaye ne ba sa iya faɗa fibbulumati suna cikin duhu mai yasha illahu wanda Allah ya ga dama yudliluhu zai batar da shi wa mai sha wanda Allah ya ga dama yaj'aluhu ala siratin mustaqim Allah zai sa shi a cikin hanya wato madaidaiciya ya man yasha illahu ta'ala idlalahu wanda Allah yayi nufin batar da shi min khalqihi a cikin halittar Allah ballahu Allah zai fatar da shi wa man ya illahu ta'ala hidayatahu wanda kuma Allah ya ga dama ya shiryar da shi fa innahu yahdihi ila tariqil mustaqim Allah zai shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici alladhi la iwaja fihi tafarkin da babu karkata a cikin shi wa huwa subhana shi Allah madaukakin sarki al-faridu bil hidayati wal idlal Allah shi kadai ya ga dama ya daura ka akan shiriya wal idlal Allah shi kadai ya ga dama ya iya batar da kai bi hasabi ma yaqtadihi fadluhu wa hikmatuhu gwargwadon abinda falalar Allah take hukuntawa gwargwadon abin da hikimar Allah take hukuntawa ku ba na hankali ma'ana duk wanda kuka ga Allah ya shirye da shi falala ce daga Allah ba wayan shi bane ba dubarar shi bane duk wanda kaga Allah ya batar da shi hikima ce daga gurin Allah haka nan Allah ya ga dama shi yasa duk yanda aka so ka bata ba za ka bata ba mutum nawa ne aka haife shi cikin kafirci kuma ya zama musulmi mutum nawa ne aka haife cikin musulunci ya zama kafiri mutum nawa ne ya taso a cikin duhun jahilci Allah ya haskaka zuciyar shi da ilimi mutum nawa ne ya taso a cikin shirkiyat da bid'o'a da saban Allah mabambanta Allah ya haskaka kawo mishi kuma ya gane gaskiya shi yasa Allah ta'ala ya ba mu labarin yana iya fitar da matacce a cikin rayayi yana iya fitar da duhu a cikin haske yana iya fitar da haske a cikin duhu me Allah ya ce ala ramma na Allah ta'ala yukhrijul hayya min al mayyiti yana fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min alhayy kuma yana fitar da matacce daga rayayye da haka zaka ga mutum a garin musulunci amma baya musulunci zaka ga mutum a cikin kafirci amma baya kafirci mama shi kafira baban shi kafiri dangin shi kafirai shi kadai ya musulunta wannan yake nuna shari'a ta Allah ne za ka iya ganin yarinya karuwa ta je ta yi fasikanci tare da fasiki kila ma kafi ta yi ciki shege kuma ta yadda ɗan a kan titi kuma Allah ya rayar da ɗan ya zama limamin juma'a ba ruwan Allah babu ruwan Allah Allah shi yake shirarwa kuma shi yake batarwa Allah muna roƙonka arziki ka shiryar da mu Allah karka bari mu lalace in mun samu damar lalacewa ya Allah ka lalata lalacewar Allah ka tsare mu ka tsare zuri'ar mu ƴaƴan mu Allah ka shirya mana su Allah karka bar yaran mu su lalace waɗannan fitintunu na zamani ya Allah kai katangar karfe tsakanin mu da su ka daura mu akan abin da kake so والذين كذبوا بآياتنا ودن جسد قرية آيو يمو kumun kurame ne wa bukmun bebaye ne fi zulumati suna cikin duhun kafirci da zalunci da bid'a man yasha illahu wanda Allah ya ga dama yudlilhu ya batar da shi wa man yasha wanda Allah ya ga dama ya ja'alhu ala siratin mustaqim Allah zai daura shi akan hanya madaidaiciya Allah ka samu a ciki me ya faɗa a gaba da ramma قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن ya ce kul gaya musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ara aitum ku ni labari in ata kul ara aitakum ku ni labari ai akhbiruni ku bani labari ayyuhal kuffaru ya ku kafirai anan kuma nake son yi tambayi yanzu na tuntube alaran ma ya gyara mu nace kul ara aitum sai ta ala ara aitakum domin a ƙur'ani akwai guran da suka zo ƙul'ara ara akwai inda ya zo da kul ara aitakum alaran mamamu guda biyu ko guda uku amma ka babu kul ara aikin babu tawun a tsakiya kul ara aitum قل أرأيتم نعم هم كيف نصرف الآيات ثم هم يكذبون قروة قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا يجير الكافرين من عذاب أليم يبارك الأرأيتكم لهم ya nuna cikin alkur'ani akwai inda ake cewa kul aitum, akwai inda ake cewa kul ara'aytakum da aka kul aitum a cikin al'ani shi ke nan kun ji haraji adaran ma ya ce a cikin suratul an'am in kana so ka rike ayi tum ya zo a tsakiya guda uku ne akwai qul kum a farko ayi tum a tsakiya qul kum a ƙarshe a cikin suratul an'am wani yana taimaka ma alaran momi a gane haddasa tana da ƙarfi kamar yadda na sha faɗa in ka je ƙasashen duniya in ka ce za ka karanta alƙur'ani musamman irin saudiya masar musamman ma masar sun fi wannan da ka ce ka haddasa alƙur'ani sai a ce maka karanta ƙul'ara aikin ƙul aikin kana cikin sai suke karanta ƙul'ara ara a gashin kana da dukka wajen bambancewa to wannan Allah cewa yi ƙul gaya musu ara'aitakum ku bani labari in atakum azabullah idan azabar Allah ta zo muku au atatkum sa'a ko bala'in tashin alkiyama ya aiko muku babu shi. ai akhbiruni ayyuhal kuffar ku labarta ya ku kafirai allazina ta'diluna Allah allazina ta'diluna billahi siwahu wadanda kuke hada wani tare da Allah wa tasrifuna huquqahu li ghairihi kuke karkatar da haƙƙin Allah ga wani Allah akbiruni kulabar samu in ja'atkum baliyatun min albalaya wal qurubi idan wani bala'i cikin bala'o ya zo muku ko bakin ciki kama law haja alaykum albahr kamar kawai kuna zaune ko sai ruwa ya ambaliya yanzu wanda ya san ku ya san ku ikon Allah ce ruwa ne za ka gani ya tafi kai ka ce ya haɗe tsakanin sama da ƙasa saboda yawa ba dama ba hagu idan ka je teku za ga an sa danja area akwai guraren da ba wai shiga ba tsayawa ma ba a so ka tsaya saboda idan ruwa yi ambaliya shi ke nan ka zama naman kifi to kai kama isa kifi ci ne ai akwai kifin da idan ya taho in ya buɗe hanci shi ku sai ku zauna a hanci shi ba batun bakin shi ake ba zulub za ku shige hancin kifi mazala sallallahu alaihi wasallam a hadisin shi sabon annabi sun ga wani kifi mai suna ambar idan kifin sai da sahabi da aka kwakula idan kifin fankon ƙashin ƙoƙon idan kifin sahabi ya hau raƙumi ƙafafuwan raƙumi suna ƙasan idan kifin shi kuma sahabin ya hau kan raƙumin kuma ya miƙe kuma ya ɗaga hannu hannun shi bai taɓo saman idan kifin ba ba kai wannan kifin idan kuka haɗe kalaci da kai ba shi ke nan ba to yanzu kawai ka kaddara irin wannan kifin guda 60 su fito sha irin kifin da yake iya tunzurar da jirgin ruwa ku duba jirgin ruwa ba jirgin ruwa sai kifi ya tunzurar da shi shi sa akwai jiragen da su zarto ne duk kifin da ya zo zai yanka shi in ba haka ba kifin zai iya tunzurar da shi to idan irin wannan bala'in ya zo ya za ku ko kuma dutse ya yi abin wuta ko kuma ƙasa ta yi abin nan ya girgiza ko Allah ya aiko da wani bala'i irin na tsunami iska kaga iska ta taso tana ɗaga mota sama iska ta ɗaga sa sama to idan irin wannan bala'in ya zo to za ku kira wane ne isa ya kare ka ba a kiran wani shehu ba abin da shehu zai iya maka a wannan lokaci ba wanda za ka kira sai Allah to shi ne Allah ya ce ƙul ara aitakun ga ya musu ku bani labari in a takun idan azabar Allah ta zo muku au a takkumu sa'atu ko tashin alkiyama ya zo muku au in ja'atkumu sa'atu allati tunsharuna fiha min quburikum idan kiyama ta ta zo muku aka tattaso ku daga cikin kaburukan ku wa tub'atuna li mawqifil qiyama aka tashi kowa aka ta sake shi a ce to tafi filin kiyama la ilaha illallah akwai aiki a gaban bawa za a je filin tashi alkiyama argul mawqif inda za a yi tashi alkiyama mafi yawancin malamai sun ce za a yi ne a Falastin Gaza za a tashi in ka mutu a zariya za a ta ƙeyar ka je filin kiyama kuma in za a tafi babu keken nafi babu ɗan ataɓa babu taksi ba jirgi ba mota ba jaki ba doki a ƙafa. ku suranta a ce za a yi tashi alkiyama a Legas kana zariya a ce ka tafi a ƙafa. to ba fa Najeriya za a yi ba a falastin zai sa'annan a wajen lokaci wanda zai iya magana falatas mau illa hamsa ba abin za ka dinga ji sai dai sharaf sharaf sharaf sharaf ana ta tafiya ko babu tsayawa nan ne ka ji bahaushe yana cewa za a yi gudun famfalaki wani irin gudu ne in kana yi diddigen ka sai ya taɓo ƙeyarka ba sai ina ba haushe ya samu wannan karatun ba ya sami suna gudun fanfalaki amma wallahi talla'in akwai abin da ya fi fanfalaki fanfalakai ne ma tashin alkiya domin wata wuta ce in ka ji ana cewa na gaji ko in ka ji ana cewa na gaji baka ga bala'i ba ne wuta ce za ta taro ka za ta tasa ka a gaba idan ka tsaya ta ƙona ka yanzu wannan bala'in wa za ka kira ya cece ka ba Allah ba babu mai ceton ka saiwa a gairar Allah ta da'una wani Allah za ku kira in kuntum sadiqina idan da gaske kuke amsa adam ban da za ku kira saiwa sai Allah sai Allah ya ce mene a gaba Thank you. bayan Allah ya ce a tambaye su idan bala'i ya zo wa za su kira sai Allah ya ba da amsa da kanshi ya ce bal ba haka al'amarin yake ba iyawu ta da ƙuna shi kaɗai Allah za ku kira nan masu wata balaga bai ce ta da ƙuna iyawu ba sai ce iyawu ta da ƙuna domin idan ka ce ta da ƙuna iyawu ma'ana za ku iya kiran wani bayan Allah sai Allah ya nuna babu wanda za a kira sai shi sai fara gabatar da shi akan kira sai ce iyahu shi kaɗai Allah da'una shi kawai za ku iya kira fa kuma ta da'una ilayhi sai Allah ya yaye muku abin da kuka shiga ciki da kuka kira shi in sha'a in Allah ya ga dama wata sauna ma fi shirkuna kuma duk wanda kuke mishi shirka wallahi za ku manta shi shi yasa har masu bautar shehu in bala'i ya bala'i sai ka suna cewa wayo Allah ba ka cewa wayo shehu duk da dai yanzu an samu shirkan da su ba sun mafi mu shirkan da akwai wanda su a yanzu ma in bala'i ya zo ba masa kiran Allah arnan da duk bala'in ya zo ba sa tuna kowa sai Allah shi yasa Allah ta'ala ya ba mu labarin su idan suka hau jirgi alaramma هو نعم. الذي يسيركم في والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجعلنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاء عليهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه Allah ta'ala ya labarta mana cikin ni'imomin da ya mana akwai yassare mana tudu da ruwa in tafiya ta kama ka ka hau mota in yaya tafiya ta kama ka ka hau jirgin ruwa ko jirgin sama wani lokaci sai kun shiga cikin jirgin ruwa mala kun san babu inda yake da daɗin tafiya kamar jirgin ruwa za ka dinga jin sanyin ruwa wata iska fresh tana dukanka shi isa kake ganin waɗanda suke rayuwa a bakin ruwa daidai da fata jikinsu daban take to ana cikin tafiya a cikin jirgin ruwa sai kuma wata iska mai ƙarfi ta zuwa sai ruwa ya kama ambaliya jirgi ya kama tangal-tangal to idan aka ga bala'i ya zo mutum ya tabbatar da bai da inda zai tsira da Allah mukhlisina lahu sai ga kuma an koma ana kiran Allah muklisina ana tsarkake ibada ga Allah Lahuddina ana yin addini ga Allah tsantsa Da in an anjaytana sai ka ji suna cewa ya Allah idan ka tseratar da mu min hadihi daga wannan bala'in da muka samu kanmu lanakunanna min alshakirina wallahi za mu zama masu gode maka ba za mu yi muka butulci ba wannan shine ɗabi'ar kafirai ya faɗi irin wannan faɗi za rake bufil fulki فلما allah ya ce هم يشركون الله يتي فإذا ركبوا في الفلك إذن سكشغت كنجرج الروا دعوا الله مخلصين له الدين لوقت sai su koma suna bauta ma Allah suna kiran Allah suna roƙon Allah shi kadai na najahum gilal albarri amma idan Allah ya tsayar da su suka hau tudu idza hum kuna sai su koma suna yi ma Allah shirka wanda shine ɗabi'a kafiran da amma kafiran yanzu idan bala'i ma ya zo to ba masa kiran Allah shi yasa Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yake cewa kafiran yau sun fi kafiran jiya kafirci domin su kafiran jiya akalla suna tuna Allah a lokacin me bala'i da musiba su ko kafiran yau a lokacin musibar ma ba sa kiran Allah kaga yanzu a garin nan ake kashe wasu masu ta aƙida ta daban ana ɓarin bindiga madadin suna ya Allah ya Allah sai suna kiran sunan wani wannan bala'i ya kai bala'i idan bala'i ya zo ka kira ya Ali ka yi shirka domin ba Aliyu ba zai iya kare ka daga bullet ba ko zai iya kare ka daga bullet wallahi ba zai iya kare ka daga bullet ba babu mai iya kare ka daga bullet sai wa ai jiya mun faɗa gurin karatu a nan Yaman ƙasar yaman wani ya kashe wani da ya kashe shi sai aka kai shi kotu alƙali yanke bai hukuncin kisa shi ma aka kira ‘yan uwa da dangi aka yi juyin duniya su yi haƙuri karka kashe shi suka ce wallahi ba za su yadda dabatun da ya kashe musu ɗan uwa shi ma sai an kashe shi cikin aka zo gaban mutane ya sa bindiga ya harba wancan alkali ya sa a harbe shi aka ɗaure shi aka kalli kirjin shi aka saki mishi bule dam ya faɗi ya mutu yana faɗi ya mutu aka ce mai yan wani zo su ɗauki gawar yan wani sun ɗauki gawar sun tafi da shi gida suna mishi wanka sai su ga yana motsi kamar yaya motsi dai kafa na motsawa hannu na motsawa ya fara juya kai ha kai bai mutu ba a kan ta An harbi mutum da bindiga bai mutu ba Ake ce bai mutu ba a kai shi asibiti ana zuwa asibiti ashe bullet ya shiga ya fita ya makale a baya likita ya operation ya cire bullet aka yi mai dinki aka yi mai aiki yanzu maganar da ake yana nan da rashi ni na gan shi ana hira da shi da 'yan jarida sai da aka ba malaman fiqhu aiki yanzu me ya hukuncin wannan an me hukuncin kisa an kashe shi ko ba kashe shi ba ya mutu ko bai mutu ba bai mutu ba wasu suka ce a ƙara kashe shi aka ce la ba zai a ƙara kashe shi ba tunda kisan farko an mai ya tafi me nake so in nuna muku duk bala'i in Allah bai nufa zai same ka ba zai same ka kai ka san bullet kuwa ka san bullet ai bullet musifa ne amma da yake kwanan shi bai kare ba bai mutu ba da haka ya ko ba su kiran shehu ne ku dena shehu ba abin da zai maka shi ma mabukaci ne ya ko masu kiran malamai ku dena wani zai ci ha ni na mamakin yan izalan nan to me yasa bala'i ya same ku kuke kiran yan sanda kuma kuke ba a kiran wani Allah sai mu ce da Allah dan tsaya mu koya maka karatu idan ka ji mun ce ba a kiran kowa sai Allah muna nufin ba a kiran kowa sai Allah cikin abin da babu mai iya yi sai Allah amma duk abin da ɗan adam zai yi ka kira shi ba laifi ba ne kana jin yunwa wane taimake ni da abinci ba laifi ba ne kana jin kishi wane taimake ni da ruwa ba laifi ba ne kana zaune a kan kujera sai kujera ta zame wani yana kusa da kai taimake ni rike ni ya rike ka ba laifi bane saboda duk waɗannan abubuwan ɗan adam zai iya yi amma lokacin da aka saki bullet wa zaka kira ya kare ka daga bullet sai Allah duk wanda ya zo shi ma raka zai lokacin da kake tuka mota kawai sai su tiyari ya tsubuce ko ka nemi birki ka rasa ko kuma ka hau bene mai tsawo sai ka tsubuto ba wanda za ka kira a wannan lokacin sai Allah Wanda shi ne kawai abinda muke so mutane su fahimta idan kuka ji mun ce ba a kiran kowa sai Allah muna nufin ba a kiran kowa cikin abin da babu wanda zai iya yi saiwa sai Allah annabi Ibrahim lokacin da aka tara wuta aka ɗaure shi aka fashi a igiya aka kada aka wurga shi babu wanda ya kira sai Allah hasbunallahu wani imal wakil abin da ce kenan babban annabi lokacin da aka je yakin Uhud aka kashe na kashewa aka raunana na raunanawa sun dawo gida suna yin jinya sai kuma kafirai suka yi shawara sai suka ce abin da za a yi tunda sahabban nan ba su da lafiya wannan ya karye wancan kanshi ya fashe wancan hakorin shi ya ɓalle mu dawo madina mu ƙara fasu sai aka gaya masu habbai shine Allah ta'ala ya bamu labari a cikin sotu Ali Imrana me yace ala ramma annabiyina qala lahum la tu'minna la tu'minna lahum fa'shuhum fa'alahum imana fa'alahum imana Allah ya ce allazi na ƙala lahumun nasu su ne sabai waɗanda mutane suka ce musu innan nasa wato allazi na ƙala lahumun nasu munafukai innan nasa lallai kafirai ƙadi jama'u lakun sun muku tanashi fahshawun ku ji tsoronsu fa za da hun imanin sai wanda ya ƙara musu imani wa ƙalu suka ce hasbunallah Allah ya ishe mu da haka faɗin da ya fi ƙarfinka kamar da shi wasa su kuma sahabbai faɗin da ya fi ƙarfinsu Allah suke komawa gurin shi وقالوا حسبنا الله تتى الله يشير ونعم الوكيل كما ما جاء الله وكيل إذا يزمع الله da suka dogara da Allah mai Allah ya musu alaran ba. Sa'urin ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah suka juyo da wata ni'ima daga gurin Allah wa fadlin da falala lam yamsasuhum su'un babu abin da ya same su na cutarwa ma'ana Allah bai bari an yi yakin ba kuna ganewa da haka idan bala'i ya zo ku roki Allah ya ku bayin Allah da kuke cikin damuwoyi da masifu da bakin ciki kuna cikin wata Ramadan kada wata zauna da bakin cikin miji haka kawai kada ki zauna da bakin cikin kishiya kar ki zauna da bakin cikin ba sana kar ki zauna da bakin cikin ba jari kar ki zauna da bakin cikin ciwo kar ki zauna da bakin cikin maraiki ki koma gurin Allah samu lokaci ki kalli alƙibla ki daga hannu yau juma'a bayan la'asar magabata bayan la'asar ranar juma'a wani in ya shiga masallaci bai fitowa sai bayan magarba ko bayan isha'i sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a Allah yana son addu'a shi yasa zaka ga da yawa yawan malamai ranar juma'a bayan la'asar suna tsananta addu'a suna matsa addu'a suna yawaita kada hannu zuwa ga Allah yanzu yau ga muna juma'a juma'a ɗaya ta rage mana daga wannan shi kenan kuma sai bayan sallah da haka ku jage ku yi addu'a ku kai kuka a gurin Allah wallahi sahabban annabi daidai da gishirin miya sai sun roƙi Allah hancin takalminsu in ya tsinke sai sun gaya ma Allah su har abin da ɗan adam ma ke yi ba sa nema ba sa nema a gurin kowa sai Allah a yau da imani ya rauni sai muka ce ka nemi taimakon wani Allah cikin abin da zai iya yi amma duk abin da wani Allah bai iya yi sai Allah in ka nema a gurin wani Allah ka yi ma Allah shirka to shine anan Allah ta'ala yake cewa qul ara'aytakum ku bani labari ina atakum azabullah idan azaba Allah ta zo muku aw atakum sa'atu ko tashin alkiyama ya zo muku a ghayra ta tad'una wannan Allah za ku kira in kuntum sadiqina idan da gaske kuke bal iyahu tad'una ba za ku kira kowa ba sai Allah fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a in ya ga dama ya yaye muku damuwar ku kuma anan yake nuna Allah ba a mai dole Allah ba a mishi bene ne qadi Allahu amuran kana maf'ula abinda Allah ya kaddara zai faru zai faru jama'a muna cikin wani wata yanzu to a watan Ramadan akwai wani dare sunan shi daren Lailatul Qadr a wannan daren Allah yake yin budget duk wanda zai je maka a wannan a daren Ramadanan nan za a rubuta sunan shi ko yana da kuɗi ko bai da kuɗi ko yana da passport ko bai da passport ko ya shirya ko bai shirya ba ko yana so ko baya so ko ya sa rai ko bai sa rai ba wallahi sai ya je maka kamar shekara hudu da suka wuce gwamnatin jihar kaduna ta sauke mu mu tafi aikin hajji mu yi hidima da muka tafi an tura passport tun mutu ne an tura ya mana visa an ba mu uniform an ba mu jakunkuna kai habbu biri an ba mu sai aka ce amma mu mu jira tunda mu malamai ne mu yan agaji ne mu masu hidima ne mu tsaya muna rarrashin alhazai ana musu wa'azi mu hau jirgin ƙarshe kace to shikenan Allah kai mu sai ga wani bawan Allah shi ne cikin wanda aka dauka ya malazai hidima bai cikin malamai bai cikin yan agaji amma kuma mutum ne mai hidima kazar kazar kazar kazar kazar kazar idan ya alhaji ya zo ya anshi da kai idan wata tsohuwa ta zo ya nuna mata hanya wani ya ce yana jin fitsari ya ce ga fa kewai sai shugaban hukumar jin daɗin alhazai na wannan shekara sai ya lura da mutumin nan wannan yana da himma kawai sai ya kira shi ya ce kai zo na yanzu zo ke kana da passport ya ce me ya ce ni ina na wani passport ya ce wallah ba taɓa yin shi ba a duniya ya ba shi kuɗi ya ce hau mota je ka passport office ka ce ni na ce a ɗauke hotonka aka tafi yau gobe passport da yake wata ɗaya biyu bai fito ba kwana ɗaya biyu aka mai passport aka dawo aka tura abuja mutu ba sani ba aka buga mai biza nas jirgi aka ce tafi tun da an ce su malar su tsaya kai ba alhazai saudiya ka cigaba da yi musu hidima wallahi baya cikin bajet. mu da bajet ɗinmu da jakunkunanmu da farar jaka da jallabiya da fesin kaf da guzurinmu wallahi haka muna ji muna gani wallahi aka kama tafiya kaf aka ce to sai kuma ku yi hakuri sai bai Allah bai rubuta za mu a ba shekara shi kuma da Allah ya rubuta fa ta tafi to da haka ku yi addu'a a wannan watan ai shi ne a wannan shekarar wata mata aka ce ita ma ba ta samu biza ba ta kama kuka ta kwaba hijabi ta kama birgima kamar za ta hauka ce sai aka ce malam ku je ku yi mata nasiya sai je na kira ta ce baiwa Allah ki hakuri Allah bai rubuta za ki je ba na ce kin gani ma ba zan tafi ba haka Allah ya ƙaddara sai ta ɗan kai ce malam ba za ka gane ba ta ce wallahi ba za ka gane ba ne na ce me matsalar ki ta ce kishiya kishiya ma'ana yanzu in ta koma kishiya za ta yi mata dariya na ce to ta yi ta ma ta yi mata dariya ne lokacin tahowa kun san matan aka samu guri an canza tafiya an yi rangwada irin mu za mu je makan nan Allah bai rubuta ba idan Allah bai rubuta ba za ka je ba da aka wani lokaci za ka shiga cikin bala'i kuna tare da ni kai ta addu'a kai ta addu'a sai ka ga Allah bai ba wadakin Allah wa Allahu ka na maqulan Allah ya kaddara abu zai faru zai faru shi yasa muke cewa mu mai da hankali da yin addu'o'i a wannan wata a da hankali ba don komai ba sai don a cikin daren Lailatul kadar akwai wani dare da ake yin bajet a ramma wani dare ne إنا أنزلناه في ليلة نعم إنا كنا نعم فيها كل أمر حكيم الله أكبر من عندنا Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle musa Allah in ji Allah mun saukar da Alƙur'ani a wani dare mai albarka inna kunna munzirina fiha a cikin darab yufraqu kullu amrin hakim ake bajet kowane al'amari na hikima da haka wanda za su yi aure a bana to a dare lailatul qadar za a rubuta suna ka ka karki daga makanki hankali ki tawassul ki azumi ki sadaka ki karatu alqur'ani ki ziyara ki yafiya daren da ake zaton lailatul qadari 21 23 25 27 29 an fi fare a 27 to a wannan daren ki sallah ce Allah ka tausaya mu na gaji zaman gidan nan ya Allah Allah Allah kai ne Allah Allah Allah Allah ki fashe mai da kuka ki shagwaɗe ki fadi ki yi sujjada ki mai da al'amarin ki zuwa ga Allah ki ce ya Allah kai ne Allah ka ba ni miji kuma kaka ban talaka ha to Allah ya baki talaka a to kuma mun gamba nafinki ha ai wata ta ce Allah ya ba ta miji ta zo gurin malam daurawa malam na yi addu'a na yi addu'a miji bai samu ba malam da ya ce kin samu miji ta ce in malam ya ce kwarai yana ina sai ya ce kalli wannan ɗan yizba sai ta ga wani wargajejen ƙato a bayan kin gan shi eh to muna biyan shi dubu sha biyar ya ɗauki goma ya baki biyar a ɗaura muku aure ta ce in mm, mm, malam a dai ta gaba da addu'a <laughs> wa dai ta gaba da addu'a wata sahabiya ta zo gurin manzo Allah ta ce ya rasulullah ina da samari biyu ina da zaurawa biyu ina da manema biyu ba ni shawara zan aura annabi ya ce da wa dawa ta ce da wane da wane annabi ya ce tsaf ba na zaɓe wane fasulunku lama da laku talaka da bai da kokon dala za ki haƙuri da ku ya haƙuri da ware ne warware matsala kun ga annabi bai ce kata aure shi ba amma ya haska mata sai ya ce wane bai da kuɗi saboda aure da talauci akwai wuya mata akwai da wainiya akwai rashin lafiya akwai zumunci akwai yan cutar nan in me da kuɗi cutar ba ba za ta samu ba sai annabi ya ce bai da kuɗi kaga yanzu annabi bai karfafe ta ba sai ya ce wane kuma da kika ce yana neman ki shi kuma kullum saddarshi shi a da shi take yaya duka faya burgetin to kaga anan annabi ya yi ishara da na ce ki roƙi Allah ya baki mawadaci ba dole sai mai kuɗi sai ɗangwata sai alaba shi ake nufi ba ki roki Allah ya baki wanda aƙalla ci da sha da sutura da magani zai ne na ma akwai masu kudin da kuma suna da kudin na banza ke zake bakan ki wahala da ana ki roƙi Allah Allah ya baki kina da wani yaro mara lafiya dajin magana shaye-shaye sace-sace tsokanan fada baya falla ga ƙazanta ga muni haka za ka ga wani yaro ce ko kana da kyau to na mara kyau ba sallah ba salati karki bacci annaba a goman karshe gaba da baya bacci daga hannu yake Allah ka bani Allah Allah shi kuma Allah ko ba damun Allah fa kai Allah ma cewa wai mai ma zai da ku ba ku addu'a in ba ku addu'a Allah ba abin da Allah zai da ku me yace ala ramma inna la a'lamu Allah ce kul ma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum wai ma ubangijin ku zai da ni ba dan kuna yin addu'a ba Allahu yabghu in tarakta su'alahu wa ibn menene Allahu yabghu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yuqalu yabghu Allah yana kushi da kai in baka addu'a in baka roƙon Allah kushi yake da kai ba abinda Allah zai da kai shi ko dan adam duk lokacin da ka zo ka ce ba ni ba ni ba ni shi yake fushi da kai duk lokacin da ka je gurin wani ya ɓata rai Allah ba zai ɓata rai da kai ba duk lokacin da ka je gurin wani ya rafa kofa kofar Allah buɗe take ku saba da addu'a na sha gaya muku idan ka je makka za ka ga addu'o'i daban-daban wata addu'ar ma ba magana ake ba bayani ake ma Allah haka za ka ga mutum yana yin ya daki zuciyar shi ya nuna gabas ya nuna yamma madadin ya yi haka ya hada hannayen shi ya ɗaga ya kalli alƙibla wallahi wani ma bai iya ɗaga hannu saboda damuwoyi sun yi yawa haka za ga yana lissafa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yana kai kuka gurin Allah a nan ne za ka ji saututtuka daban-daban ka ji bai rabe yana roƙo inyamur yana yi bahaushe yana yi fulatani yana yi ɗan turkiya yana yi bature yana yi ɗan ƙundun yana yi ɗan indiya yana yi ɗan afghanistan yana yi saututtuka fiye da barkatai kuma la tafsalibu alaihi al-aqwal sauti bai cakuɗe ma Allah yanzu da a ce yanzu mun gama tafsirin nan in ce din mai tambaya ya tambaya dukkan ku ga kunan ku ɗari kaza sai wannan ya ce malam mai hukuncin kaza lokacin da wannan take tambayar tsarki wannan ta tambayar azumi wannan ta tambayar taimama wannan ta tambayar saki dan Allah zai iya ganewa abin zai cakuɗe ko ba zai cakuɗe ba Allah baya cakuɗe mai kudin ne ne ko za ku zauna ba ku addu'a kana addu'a kai talauci kana yin addu'a ƴaƴanka su lalace kana yin addu'a abubuwa ya damu ne maka lissafi a wani kake roƙa ba Allah wani kake roƙa ba Allah ku koma ma Allah ku yi amfani da sunayensa da siffofinsa ku yi sadaka ku yi karatu alƙur'ani ku yi nafila ku yi biyayya ga iyaye ku taimaki mabukata ku kai ziyara asibiti ce ya Allah ina tawassuli da gaida mara lafiya da ne ka yafe mu ya Allah ina tawassuli da dabino da na raba ɗazu ka bani miji ya Allah ina tawassuli da wankin da nema mamana Allah ka bani aiki amma ba ku ba ku aiki sai kai ƙara Allah gurin wani da Allah algata wala ke ta yin alwala kai ta taimaman da babu ruwa kai ta wani haka haka kana wani kasantar da kanka a gaban wani in Allah ya nufi abu zai baka wallahi yanzu mai muka ce mai martaba ya kawo mana buhuna roƙon shi muka yi tun da azumi ya zo ko cikin gari bai shiga ban taba kwanin wada ba ne cikin gari amma da Allah ya yi rabo ne za a kawo ina gida ma aka zo aka ce a bada nan ba ta on ko ta ce ba za a bayar ba a tuta ga zumbuleniyar mota yace an ah, ah, ba da nan ban malam ta ce ni ba zan bayar ba wallahi kawai in zo ku zo ku tafi mana da malami aka ce to daga fadar sarkin zazzau ne ta ce to amma duk da aka bata bada nan ban ta ce a kira ni in na yadda a baya na ce ba su ce mai martaba ne ya aiko na ce oyoyo mai martaba to babanka ya kira ka kayi saka musa ku koma ma Allah yanzu ta yiwu kana nan kana tunanin ne ba baka buhu ɗaya Ƙila ma ka roƙai kila ka ƙasƙantar da kai bai baka ba wanda baka roƙa ba ya baka domin Allah ya ce a baka shi ne rabanta ga ‘yan mata nan sun lalace sun zama mazinata kawai wai akan a tamfar biki za ki je ki ba da kanki da namiji ya kaskantar da ke wulakanta ki wani ma ya kwanta da ke bai sai miki ba kuma ya tona asirinki kuma ya ce ma ga abin da ya yi da ki sai kin samu miji ana gobe ɗaurin aure sai ya aika mai sai to wance aika za da ka za da ka da Allah kika roƙa da bakin huta Don Allah ku koma ma Allah don Allah fafiru ila Allah فادعوا إلى الله نعم إني لكم نذير مبين ففروا ففروا إلى الله نعم إني لكم نذير مبين وأنيبوا إلى ربكم Allah ta'ala ya ce fafiru ilallah ku rugo ku koma wurin Allah tun lokacin da al'amari ya dagule miki kika tashi da bakin ciki ga yake za a yi mata aure bayan sallah baki da ko katifa ko tokali baki siya ba kin zauna kina zawarci ƙawayenki da kuka yi ‘yan matanci wannan ta haihu biyu uku biyar miji ya fata ki ɗanki ya tafi Legas shekara hudu kina cikin damuwa Allah ya ce ila ilallah ku rugo ku dawo gurin Allah ki alwala ki na fila raka'a biyu ki daga hannu ki ce ya Allah banda abin bauta sai kai ya Allah banda wanda zan kai mai kuka sai kai ya Allah ba wanda zan yake yaye damuwa sai kai ciwo ciwo ya kai ciwo Allah ka yaye mu ku ga yadda Allah zai ba ku makata Allah ni na taba jin labari ko na taba gani ko na taba zaton akwai wani wanda ya kai Allah tausayi Allah da an nema in ya roƙa yana karɓa mai yanzu ba gashi mun kai tafai fa'iza na kibu fulki, da Allah mukulisi na lahu dina ba an nama in sun ga bala'i koma ma Allah suke kuma Allah ya saurare su kai alaran ma ba arni ba ba ɗan iska ba ba fasiki ba shekan ma ya roƙi Allah Allah ya amsa mai haka ne alaran ma Allah ya ce bayan ya halicci annabi Adam ya ce mala'iku su yi sujada duk suka yi sujada shi ɗan ya ce ba zai ba auren bino irin na shaidan ya ce don me zai yi sujjada ga ɗan adam ya ce ya fi ɗan adam daraja ya yi Allah rashin kunya ya yi Allah karin tsaye ya yi Allah rashin ɗa'a kuma saboda rashin kunya irin tafiyar ta shaidan bayan Allah ya tsine mai Allah ya fushi da shi Allah ya fatattako shi daga aljanna ya koro shi ya ce ka shiga duniya tsinan ne lalatacce kuma tsinuwa ta ta tabbata a gare ka nan take kuma wasu shi dan ya daga ya roƙi Allah kawai sai ya ce rabbi ya ubangiji na shi sa karatun da muka yi a baya muka ce duk wanda ya san Allah in ya tashi roƙo da wani lafazi yake amfani rabbi sai ya ce ya ubangiji na an zurni ka jinkirta min ilami ba sun kar ya mutu sai an yi tashin alkiyama ya fa saba ma Allah ya fufata ta Allah Allah ya tsine mai Allah ya yi fushi da shi Allah ya fatattako shi Allah ya koro shi Allah ya tumbular da shi amma kuma ya ce ya Allah ka rangwanta mu mai Allah ya ce Allah ya ce innaka lalle kai fir'auna shaidan minal munzarina za mu jinkirta maka zuwa yaushe ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci sananne shine lokacin tashin alkiyama yanzu dan Allah duk shaidancin kin kai shaidan ke karan ma shaidaniya in ana magana shaidanci ma ke kin shaidanci ne wanda yanzu na aka kai ki gurin yan banga zaki fara tsari? ta ka karki ɗauka wai ke iska ce Allah bai yana fushi da ke a in kika dawo Allah zai saurare ki kwas ku koma wa Allah ai kuna kallon tafsiri ba taɓa yin wani wa'azi ba ce sun gani ku koma ma Allah ku tuba wacce take bin maza da mijinta ta tuba mai son kuɗin marayu ki tuba mai yaudaran miji ki tuba duk wani laifi da kike yi ki tuba Allah zai saurare ki Allah yana amsan addu'ar kowa shi yasa Allah ya ce bal iyahu tad'una shi kade kuke bau kuke roko fa yakshifu ma tad'una ilai Allah yaye muku abinda kuka roke shi sanadiyar sa insha'a in ya ga dama wa sauna, ma tushrikuna idan bala'i ye bala'i kuna manta duk wanda kuke yin shirka Allah ko kuke tuna! Allah ta'ala ka ba mu ikon tuna ka dare da rana Allah ka ba mu ikon mai da al'amarinmu zuwa a gare ka ya Allah wannan wata kana saukar da alkhairai ya Allah alkhairin da zaka saukar ka sa muna da babban rabo duk abin da ka ƙara zaka saukar na sharri da bala'i da musifa Allah ka tsare ka tsare zuri'ar mu ka tsare ƴaƴan mu ka tsare matan mu muna ƙara godiya ga Allah sannan muna ƙara godiya ga mai martaba sarkin zazzau yanda ya nuna mana so da ƙauna ya aiko mana da abinci buhu goma Allah ya biya shi da gidan aljanna yanda ya tuna da mu Allah ya tuna da shi yanda ya mutunta mu Allah ya mutunta shi yanda ya taimake mu Allah ya taimake shi Allah ka tsara mai martaba ka tsara fadar zazzau ka tsara duk wanda yake da alaka da wannan gari namu mai albarka ka zaunar da zariya lafiya ka baiwa zariya kariya ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ta dama ta hagu ta sama ta kafa duk wanda ya nufi zazzau